mun san cewa dubbai daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka boye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliye na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliye ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru